أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا عشرين لهدوغ وتن شعبان hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam uku, wanda ya daidai da ashirin da bakwai ga watan uku miladiya biyu Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo. da mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa muna dai karanta wannan mazakira ko wannan risala mai fa'ida wanda ake karanta fa'idoji guda ashirin da shida wadanda ake so mutum ya ribata a cikin ramadan wanda ake so mutum ya rabauta da su kada mutum ya bari wata daga cikin daman nan ta kuce masa matuƙar zai iya yinta in ko mutum ba zai iya ba to sai kalli wanda zai iya ya dage ya ga cewa iya abin da yake iya yi kenan Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa abin da kowa zai iya yi abin da mutum ba zai iya yi ba aka ce idza haqqaqa as-sa'imu taqwa fi qalbihi idan mai azumi nan ba ta sha ɗaya kenan shafi na sha shida ko aka ce idza haqqaqa as-sa'imu taqwa fi qalbihi zahara asaru zalika ala jawarihi idan mai azumi ya tabbatar da tsoron Allah a cikin zuciyarsa ya riga ya samu wannan takawan ta shiga cikin zuciyarsa to za a ga alaman wannan a gabobinsa ma cikin azumi tunda dai an yi magana cewa an ga mana azumi ya ayyuhal na amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun to idan takawan nan ta samu za a ga alaman ta ma a gabobin mutum haka kowa ma zai iya maka shi hukunci za a gan shi sa'atan lillah yana biyayya ga Allah cikin azumin nan yana ta aiki duk abin da aka san zai yi ko abin da aka yi magana cewa ana yi a samu lada sa ga mutum yana yi gwargwadon iyawarsa akwai wanda ba za ka iya ba akwai wanda wani zai iya yi wani ba zai iya yi ba to mutum ya yi kokari ya yi wannan wasu yanatan li nafsihi anil haram sannan mutum ya kame shi daga haram kaga gabobi ne ido baya kallo kunne baya ji harshe baya faɗi mutum ya tsare saboda yana cikin azumin watan ramadan baya yin haram na hanyar ya kalla ko ya nan ku kyale waɗanda ke zuwa su yi ta kallon fimafimai su ce wai saboda su sa lokaci ya gudu mutum ya ɗauko abin nan ba ko ya ta kallon wasu abubuwa ko ya ta jin wasu abubuwa ko ya aro da kanshi ko ya sa ko inda ake ya je ya zauna wurin ya ta kallo ko mutum ya zauna cikin mutane ya ta hira ya ce wai in an samu abokan hira wai sai a ga lokacin fiwu ya wuce da wuri to fiwu ya wuce da kai ne saboda asara ce kawai kai lokacin nan ya wuce sa'o'in nan sun wuce a banza duk wata awa ɗaya da za ta wuce ma mutum ko a ramadan ko ba a ramadan ba ta zo ta fara ta wuce a banza mutum bai ambaci Allah a ciki ba bai wani abu da zai ciri ba a lahira ba a lahira sai ta zama mashi hasaratan wani dama, sai ya yi nadama wannan awa ɗayan da ta wuce a banza to balle cikin ramadan shine mun ta hasara ce mutum zai zauna ya bata awa ɗaya tare da mutane suna hira ta banza yau da tattauna kuke ta ilimi ko ta wani abu na fa'ida ko kuma rayuwar kuma abin da za ku samu amfani na sana'an ku ne kuke tattauna ku yi sana'a ai ba hana sana'an ba dama ba an gaya mana wurin da ya kamata a gan mu ba wuri biyu ne in a ƙarshe ya gagara wuri na uku aka ce ko dai a gan ka wurin ka ko kuma a gan ka wurin a masallaci wajen ibadarka ko ko ka gaji ka koma gidanka ka kwanta wuri ukun nan na aka ce a ga mai hankali duk inda aka ganka in ba cikin ukun nan ba sunan ka mahaukaci a shari'a ko dai aka ganka wurin hira can kana ta labaran banza ko ba masallaci ba kana yawon ka kana fangan fangan mi kake nema baka ma sani ba ko ko kuna wani wuri ma kuna gardama ta banza matasa sai su taru su ta gardama ma akan dan kwallo waye fi wani iya buga kwana kaza waye fi wani iya buga kaza ai ta gardama wane ya ce wane ya fi a ma'aikata ma babban masifan ni yau an ma'aikata wai sai ka gan sun taru sun yi gungu sun fi mutum goma suna gardama kan kwallo kwallo an yi kwallo cikin satin nan da aka sun hada wajen ma'aikata ba aikin da ya kai su za su yi ba sai su taru wani gungu kawai su ta gardama wani dan kwallo ya fi wane ne ya fi ai dan dan kwallo kaza baya nan ne si ta gardama kuma in ka kalle su duk sun fara gurgura saboda ba su san inda za a koma ba wannan gardaman sai ta zama mutum nadama a lahira in ba ta da amfani su ma yan kwallon ba su ma san kuna yi ba ku ne kawai da wahalan ku ba sa ma son ku da za su ma iya korar ku ma a duniyan da sun kore ku su masu buga wannan kwallon waɗannan turawan da za su iya cire mu daga doron duniyan nan ma da sun cire mu ma daga doron duniyan ma mutum ya zo yana gardama a kansu a banza sadda suke sa kuɗin su su sha giya su su yi ba shashe su ma baka sani ba to saboda haka mutum ya bata ma kanshi wannan lokacin a banza a masallaci zaka ga an zo masallaci an kira sallah malam wasu sun zauna a waje suna gardama kwallo su ba su ansa kiran sallan ba su ba su shiga masallacin suka yi nafila ba kafin liman ya zo sai an tada sallar sannan su shiga kuma ana sallamewa su yi wuf su fito su ci gaba da gardama su hana masu nafila ma nafila a cikin masallaci mun musiba hal hasara wal hamaqa kuma maza su suka fi yin wannan abun tunda matan su ma suna nasu amma dai wannan abin da ya fi shahara maza ke wannan abun kamatan ma na yi to kaji ko a wajen aiki har mata ke gardama to mata na ta kallo aje ya ce a wajen aiki har da matan ma ke gardama kan kwallon ni na rasa mata abin da ya hada mace da kwallo har da za a yi gardama da ita in banda lalacewa da asara sau da aka ka gani to wannan dai ko ba za a kiyaye ba a wani lokaci musibar ta fi tsanani mutum ya shiga cikin wannan abin kuma da ramadan in dai ta kawar ta samu to za a tsare kai da wannan wa rida sannan kuma mutum zai gamsu a wannan lokacin ya rika gamsuwa da abin da Allah ya raba ya bashi ba zai baka azumi kai ta kai kukan Allah kana azumi kana kai ƙara Allah kana cewa ai kai yau azumin nan ma ba ma san da ya za a yi a sha ruwa ba dama can wurin ruwa kaɗai ka kurɓa da asuba ka sha kuma wani duk ƙarya yake yi shi dai ya ga wani wanda yake son an shi wani abu a wurin sa wai ba zai ansa ba sai ya yi ma Allah ƙarya to in kana so ka tambaye shi wani abu sai ka yi ma Allah ƙazafi ya ciyar da kai ya sha da kai ka ce da asuba ruwa ka sha kuma yanzu da yamma baka sa abin da zaka sha ruwa da shi ba dan saboda kana so ya baka in kana so a taimake ka wannan ba laifi ka ce a ƙara taimakon ka kawai ba sai ka yi ma Allah tonan silili na ƙarya da ƙarya wani ƙarya yake yi in kuma mutum da gaske yake Allah ya sani amma dai kuka wurin mutum ya yi ta kai kukan Allah wurin wasu mutane butulci ne ga Allah tabaraka wa ta'ala in har za ka kai kukan ka rasa ɗaya ka tuno da ɗari da ya mamana ka tuno da ɗari da ka samu sai kukan ɗaya shi ne sai kai ta kuka kai ta kai kukan Allah wurin wani ya za shi kauta ila ibn adam fa inna ma Tashkin rahima ila alladhi la yarhamu duk lokacin da ka kai kuka wurin ɗan adam kana kai kukan Allah to kana kai kukan mai rahama ne fa wurin wanda bai da rahama Fauna. sau abin nan ne wani fa da yayi kuka yayi kuka wani ya ji shi cikin magabata sai ya ce mashi yanzu nawa kake ganin zaka iya za a iya a baka ka mallaka ma wani idanun nan da Allah ya baka nawa za a baka ka bada idanun nan naka yace ko nawa za a bashi ba zai iya bada ba ya fara lissafo mai gabobi nawa za a baka ka bada su yace ko nawa za a bashi ba zai iya bada ba to kuma kace kai kukan wanda ya baka su wani yayi kukan yayi kukan ya faɗi shi mai jin kukan ya kira shi ya ce haba bawan Allah kana ta kai kukan Allah wurin wani ka roƙe shi abin amma kai ta kai kukan shi kana masa butulci ya ce shi wanda kake kai kukan wani shi ba abin da zai ma ya ce ka ganni nan yanzu wannan idon da ka gani yau shekara goma sha kenan ba na gani da shi amma ko mata ta ba ta san idon nan ɗaya bai gani ba don na san ko na gaya mata me za ta yi man ba ta neman magani abu amma ko mata ta ba ta san yanzu da ido ɗaya nake gani ba ta san ɗayan bai gani ba don na san ko na gaya mata ba abin da za ta yi man to kuma ku dubo ni shi fa tarihi ne ya zo wajen khalifa khalifa ya gan shi da shiga mara kyau ya tambaye shi ya imam wannan irin shiga haka za ya kau da kai ya ƙare mai magana nan ya kau da kai ya ƙare mai magana sai ga ya yi fushi ya za a yana khalifa ya yana masa magana kuma shi yana kau da kai ya ce to idan na ce ma na fi ƙarfin waɗannan kayan ina da wasu na sanyo su to na yi makaina ƙaryan cewa ina yin kankan da kai don a nuna ni wane ne a nuna ina da matsayi wurin Allah shi yasa na koma na sanyo tsumma idan kuma na gaya ma na ce ba ni da su ne shi yasa na sa su to na kai kukan Allah wurin wani shi yasa ba zan yi ba kuma daure kun gane idan na ce ma ina da wasu a gida na sanyo waɗannan na ina nuna ni bawan Allah ne na yi gudun duniya ne na sanyo tsumma idan kuma na gaya ma na ce su kaɗai garan to na kai kukan Allah kuma wurin wani ku kalli imamu malik duka fa aka yi masa yi shekara wajen biyar ko bakwai yana diga fitsari dalilin an mai duka an fasa masa wurin fitsari ya daina zuwa masallacin manzon Allah sallallahu alaihi sallah aka ga ya daina zuwa sallar jami'i yana sallah a gida aka ta kai ya zo mutuwa ba wanda ya san me ya faru ya zo mutuwa sannan ya ce to bari gaya maku kada ku gana daina zuwa jam'i masallaci ku ɗauka shi ma wani ilimi ne nake da shi har na ƙaurace ma masallaci don na kai wasu shekaru dukan da aka yi man ɗin nan shi ya ɓata wurin fitsari na ban iya riƙe fitsari ni kuma ina jin kunya in ɗigar da fitsari a cikin masallacin manzon Allah sannan ne zuwa jam'i idan kuma na gaya maku a wannan lokacin na ce maku ina da damuwa ne ina da ciwo shi yasa ban zuwa to na kai kukan Allah wurin ku kaman dan ku tausaya min to wanda Allah in Allah bai tausaya min ba zai tausaya min haka shi sa ban gaya ma kowa ba abin da ya dama sai yanzu da zan mutu dan kada in mutu ku ce ilimi ne shi ma mai sa na daina zuwa ka karanta tarihin magabata ka gani koke-koken da muke yi wasu suna kuka akan gaskiya sai dai suna kukan inda bai kamata su kai kukan ba domin mutum zai tsaya gaban ɗan adam ya yi ta kuka ya jira shi ya tashi daga bacci ya fito ya bi layi wasu na kukan shi ma ya jira a kawo kanshi ya je ya yi kuka na minti talatin ko minti arba'in yana kuka yana kai ƙara Allah wurin amma bai iya zuwa gaban Allah kuma ya minti goma ya kukan wurin mai kuka wanda wanda ya canci a kuka har kuma sai da aka gaya mana sirrin nan in muna da kuka ga lokutan kukan nan da za mu yi sadda aka fi sauraren kukan nan aka ce bayan mun yi sallar farilla mu yi kuka lokacin mu roƙe shi lokacin karɓar du'a ne in dare ya yi lokacin da mutane ke bacci shi ke zuwa ma yana cewa ina mai kuka wace da bukata wane ne matsala ta damar ya kawo kuka a yi masa yanzu to mutum bai kuka ba lokacin nan sai ka zo da rana kai ta kuka gaban ɗan adam akwai munta halhama wannan ita ce munta halhamaka sau da ka je ka ɗauki minti goma minti ashirin kana ta kuka wurin ɗan adam irinka ba ka ɗau minti goma kai kuka wurin mai abun ba duk ko wanda za ka yi kuka wurin shi gutsuran mai a kai guntu yake da shi to ba ka je wurin mai abin yi kuka ba gaba daya sai ka je wurin dan adam yi ta kuka ko babban masifa ma ka gama kukan kuma baka samu ba dan za ka iya gama kukan ya ce ka je ka dawo ko ya ce abin da kai dan ma baka san matsala ta ba ma da kai naka kukan ma ba za ka ma yi ba haka ba zai gama kuma kai kana ganin zahiri ga abin nan amma ya ce maka in ka san masifar da nake ciki ma kai ba ma za ka tunkaro ne ba to me amfanin kukan da kai ka fasa ma cikin ka wuka gaban shi kuma ba amfani ga inda za ka yi kuka can cikin dare a rufin asiri a baka cikin rufin asiri mutane su ga kana tawa da ka san yadda aka yi ba su san kuka kake da daddare ba kana an sowa da daddare ka zo kana ta kuka wani dan adam kuma baka samu ba da ka ma samu kila da dama dama amma in ka samu yau kai kukan gobe ka dawo ka gani yadda za a yi sai ku faɗa shi ko Allah radda ka daina zuwa wurin shi ka fara ku ka daina kukan ma ka daina zuwa wurin shi kana kai kuka lokacin ne zai fara jin haushin ka. amma kullum ka je wurin shi ka liƙe a kofan nan ka dinga kuka to za a buɗe ma ka shiga haka ake so ka yi da haka ya kamata mutane su gane gane irin waɗannan abubuwa musayin matsayin Allah ta bara ko ta'ala wurin mu wa sabara na alal idan mutum ya samu tarbiyya ta Ramadan ta shige shi to zai yadda da kaddara da abin da ya zo ya ce wannan masha Allah wa masha fa'al suna abin nan ko masha Allah ko wannan qadrullah wannan ne wa masha fa'ala wa sabran 'ala al-bala ko mutum zai rika yin hakuri ga jarabawa in dai taka wannan ta shiga mutum to dole da ramadan ya canza dole ga ya canza daban wa shukran 'ala an-ni'ma sannan kuma zai rika godiya akan sauran nemomin da aka yi masa ya kalli wannan in an rasa wannan mutum ya kalli wancan in an rasa wancan wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha in kuka ce za ku ƙididdiga neman Allah ba za ku iya lissafe su ba saboda yawan su ya kai yawa wa sidqan fil qawli wal amal sannan ko mutum ya rika yin gaskiya a ce kana ramadan kana ƙarya kana azumin ramadan kana ƙarya ko kina azumin ramadan kina ƙarya alaman takawa bata shiga zuciya ba wal amal da aiki wanda yake daidai wannan alama ce na takawa ta shiga zuciyar mutum Allah muke roko, da ya sa wannan takawa ta shiga mu don tsarkin sunayensa قال جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما جابر ابن عبد الله yake cewa idza wal yasum sam'uka idan kai azumi to kunnan ka mai azumi kenan ba za ka ji komai ba sai abin da ake so ka ji ka ji qur'ani ka ji karatun addini ka ji abubuwa ka ji maganganu masu kyau wa basaruka sannan idanunka ma yi azumi ya zama baka kallon haram baka kallon alfasha baka kallon abin da bai kamata ba wa lisanuka sannan azumin ka shi ma ai wannan harshen ka shi ma yayi azumi anil kadibi baya ƙarya kana azumi kana ƙarya azumi bai bai yadda ake so ba wal ma'asami da duk sauran abin da yake sabo wada ai adal khadim sannan bayan haka nan ka daina cutar da wani wanda yake ma hidima shi ma ku duba wannan maganar ma ku duba yanzu lokacin azumi ai lokacin hidima na karuwa a gidaje ko lokacin abin nan kuji kwanaki da nake ce muku magana nan mata suna dukan masu aiki a cikin gidaje suna zagin su suna munana masu Ni ya kai ki duka mai aiki idan ta nema ki ba daidai ba kin gyara kin gyara taki ba sai ki canza ki dauko wata ba tunda abu ne na kudin ki amma duka a ce wai yau mace ta yi ma mai aiki duka har an kawo su kadis ana shari'a an kawo su yan human rights suna bin cewa an ma mai aiki dukan da ya wuce misali mai aiki ki dauko mai aiki ki masa dukan da har ya wuce misali ki kulle ta cikin daki ki mata dan banzan duka ki ji mata rauni saboda ta nemi maki aiki in ba ta yadda ba ta bin daidai ki sallame ta mana ki dau wata me na ki na dukan ta ta yi maki barna ko ta bata maki ko ta tai maki ba daidai ba kin ta nuna mata sai ki sallame ta ki dau wata amma makon ki doke ta a tsare ku lahira ta kwashe maki lada waliyakun alaika wa ƙarun. ya zama in kana azumin nan ya zama kana da natsuwa ka samu wata natsuwa ta jiki da ta gabobi ko a tafiyarka ya kamata ka bambanta tsakaninka da mai azumi da mara azumi wa masu yami ka kun gani ranar da kake azumi a ganka da natsuwa ta gabobi a ganka da natsuwa ta magana ta jikinka gabobinka motsinka wala ta'jal yau mafitrika hmm? ban ji ba wala taj'al yawma fitrika wa yawma sawmika sawa kada ka sanya kwanakinka na kafin azumi yanzu yau ba muna cikin kwanakin da muna ta cin abinci ba shine yawma fitrika kada ka yadda a ce da kwanakin nan na yanzu da suka rage da kuma in an fara azumi kwanakin nan su zama daidai dole a samu a gano ka yi ƙoƙari ka bambance su tsakani sadda ba ka azumi ana ganin ka da wata walwala da wani hada-hada da wata hayaga ga hayaga ga kadan to radda aka ce ma ɗaya ga azumi to a ga ka canza gaba ɗaya akan yadda aka ganka jiya kafin azumi in ko ba haka ba to ta wannan ba samu ba abin da ake so a samu ba samu ba ku gane wannan maganar ya jama'a tana da gayatu a hammiya domin wani da a cikin azumin da azumin da lokacin azumi baka ya bambance su za gan shi yana ta haura haura shi yana ta haya gagarsa yana surutansa in ashar ne yana kunduma wa mutane zagi yana duka yana zagi kamar yadda yake jiya haka yake yau ranar azumi wannan azumi bai bai bai ba to kuma ka auna da yawa ya za ku gani ana azumi na taba gaya maku hoton rana a bypass ana azumi an taso daga kasuwa mutane suka yanko wajen wannan dutsen maɗin nan suka biyo wanwe inda suke biyowa jikin nan suka zo za su wuce wani mai mota hannun shi ne mota shi babba mota ya ɗebo itace cike da itace a motar nan malam ya zo zai wuce masu mashin ɗin nan suka kwararo sai suka ce sai ya tsaya su su wuce ya ce to ai hannuna ne nan me ya kamata ma a ce in maku magana malam yana yin magana nan mutanen nan kawai suka shiga suka dauko itatuwan nan suka kafa macinan suka dauko itacen nan yaga za su bugai shi ma ya dauko wata kwalba a cikin motar shi za a fara bugu haka suka datse shi a cikin motar nan suka dinga kwala mai itace ina gani ba ina ba labari na jiba da idanuna na gani kuma duka waɗannan yawancin su kasan dai musulmai ne suka ta ribda mai itacen nan yana daga cikin mota wani ya datse motar ya hana shi yadda zai bude shi ya fito balle ya rama suna tarafka mai itace a cikin mota suka kwakwashi itacen da ya ɗebo a motar nan suna tallafta mai itace yana zaune a cikin motar suna ta bugun shi wannan mun ta halhamaka dan uwanka musu ko ma arne ne ya kamata ka mai haka kuma cikin azumi kuma me yayi masu ko menene abin da yin nan gayatu ma abin da mutake so ya ce an tare shi ba zai isa gida sha ruwa da wuri ba hannunka ne ba kai ka tsallako ba ma baka da gaskiya shi fa ta nan ya taho fa ya taho daga hanyar kawo ya nufi bypass ya nufi can su kuma sun tsallako daga kasuwa sun tsallako sun zo sun biyo wanwe za su shiga rigasa amma suka tsaya suka ɗabi itace a cikin motar nan suka dinga dukan mutumin yana cikin mota kuma wani ya datsa kofar shi tun da shi ma ya ɗau kwalba rama sai suka datsa mota aka samu mai karfi ya danne motar suka tarafka mai itace daga ciki ku duba irin wannan ya jama'a kuma duk inda ka gani yanzu da za ka zo ka gani cikin azumin nan daga kaga wani kawai akan mashin ko kan wani abu wani abu ya faru sai ka ga sun taru sun ta dukan juna in mota ce ka tare kai duk inda kake ganin ana doke-doken nan wallahi idan ka tafi sabuwar tasha ba za ka saba ganin suna dukan junansu ba kuma su canza sun je sun tara shi amma nan da ka motsa nan kaga gungu ana fada da ka motsa nan kaga gungu ana fada wannan yana tuki wannan ya dan shigo ta nan kawai sai je fakin gaba ya fito fa mai mari a tara ta bugun duna, da ka zo ka ji abun dan kaɗan ne wani ko kar ta shi bai ba kawai an shiga ne inda bai ga dama ba za a shigo shi ya shiga inda ba abun nan ba aka ce aka mai magana ko ya mai dakuwa shi ma sai fito ce ni kaza ga saboda aka yi fara kiba shi to kai ma na mazagin manatin da rama za ka musulmai musulmi da aka faɗi mana aka ce bil mu'mini da aka yi maganan cewa muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallazina ma'ahu ashidda'u alal ruhama a bainahum amma mu mun juya ne ashidda wa alal musulmi na ruhama bainal kufa mun juya aya mun ta hal ba. dan abin da bai taka kara karya ba ka tashi ka ta dukan mutum su saboda mai ku duba fa nan muka karanta cikin cikin tabi'ai mutum ya shekara wajen casa'in a duniya amma ya zo mutuwa ya ɗaga hannun shi ya nuna ma dan shi ce kaga waɗannan hannuwan tun da suke ba su taɓa ɗaukar kayan wani ba kuma su taba dukan wani ba ban taba daga sa hannuna na dauka kayan wani ba ko ban taba sa hannuna na doki wani ba amma mutum kullum ya doki wannan ka zagi wannan ka doki wannan ka zagi wannan ya za ka yi da wannan an je lahira ka yi sallah ka yi azumi ka yi wani abu mutum ya je kwashe masu haka na banza Allah ka ban mafita saboda haka ka bambanta tsakanin kwanakinka na kana azumi da kwanakin da baka azumi ya zama an samu bambanci in kawai ba a samu wannan ba to kana cikin musiba babba na sha biyu ramadan shaharu tauba ramadan wata ne na tuba as-sadiqa wanda shi ya kamata mutum ya yi tuba ta gaskiya saboda kamar maganar da muka yi in ba a tuba ba ba mamaki mutum ya yi wani zunubin da ya sa an kulle mai kofan da za a shi kowane aiki to in mutum ya tuba sai a buɗe ƙofa ta dalilin wannan sai zama aikin da za a yi cikin ramadan din sai ya shiga amma in ba haka ba wani zai gama aikin gaba daya a riga an kulle ƙofa ba zai shiga ba haka mutum ya tuba ta gaskiya mutum yana tuba yana jinjinawa ya san yayi ba daidai ba ya rabbi in azmat dunubi kasratan qad alimtu bi anna afwaka a'zamu ad'uka rabbi kama amarta tadarruan fa idza radadta yadi man da yarhamu in kana la yarjuka illa musinun wa biman yalidhu wa yastajiru almujrimu mali ilayka wasilatan illa ar-raja wa jamilu aqwika thumma inni muslim kai tuba a matsayin kasan kai allahumma inni zalamtu nafsi zulman kaseeran wa la yaghfiru adh-dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni wa innaka antal ghafurur rahim اللهم اغفر a ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني اللهم أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت الذي لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك mutum ya yawaita wannan cikin kwanakin nan kafin ma azumin ya zo saboda watakila mutum ya samu a buɗe mai kofa don saboda in yayi aikin ya shiga kuma baka sani ba in ka ce sai baɗi to baka sani ba ko zaka kai baɗin ko ba za ka kai baɗin ba don haka azumin nan na bana shine naka wanda kake da tabbas a shi shi ma watakila tun da kwanakin ba su zo ba amma har mutum ya ta Allah ya taimake shi ya ga kwanakin to ka sa shi a matsayin zai iya yiwuwa shine naka na ƙarshe haka duk abin da zaka iya yi ka yi a ciki in Allah ya sa ka ga wani fa biha wa ni'ma in baka gani ba kuma ya kunu akhiru ka wa afdalu to da ka mutum ya tuba ta gaskiya ya rika cewa ya Allah ko zunubai na sun yi yawa da yawa na san rahamarka ta fi girma ta fi karfin wannan dan haka ina neman afuwa ina komawa zuwa gare ka ya kasance ba wanda zaka karba sai mai kyautatawa to shi mai laifi wurin wazaya naka bani da wani abu da nake kamun kafa da shi sai fata zuwa gare ka ni dai musulmi ne saboda aka na mika wuya ina tuba mu tuba kafin wannan kwanaki su zo naka wannan shine abin da zaka yi wal iqbalu ay ala Allah mutun ya juya gaba ɗaya fuskanci Allah tabaraka wa ta'ala ka zama ka juyar da al'amarin ka yanzu kam koma menene an yi kurakurai da dama cikin shekaru an yi abubuwa da yawa yanzu an koma zuwa ga Allah da tuba wal ikhlaya an dhunubi wal ma'asi sannan kuma kowa ya duba ga laifin da yake yi ya bari ya tuba ya bambare daga wannan laifin wannan da alaiha sannan mutum ya nadama da bai yi ba amma an riga an zame dan haka ana neman afwa wal azabi ala adami al audati ilaiha sannan mutum ya kulle kudurin cewa ba zai koma ba kun ga dai kama abin da muka faɗi cikin wancan istiqbal ramama mutum yayi niyyan ba zai ƙara ba wa raddil mazalim ila ahliha sannan kuma in mutum ya zalunci wasu ne ya san su yana sane da su ya maida masu kayan da ya zalunta wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun ku tuba zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala gaba ɗayan ku ya ku mu'minai saboda ku rabauta da aka kaga kenan idan mutum aka fara bai tuba ba kenan baya sa ran ya zama cikin waɗanda suka rabauta tunda aka ce a tuba gaba ɗaya kowa ya tuba saboda a rabauta to mu tuba wa zuruf an shirya waɗannan lokuta wa futihat abwabul jannati lit-tabi'ina lit-ta'ibina an bude kofofin aljanna waɗanda duk suka tuba a irin waɗannan lokutan an shirya masu wani irin shiri na tsari mai kyau wa futihat abwabul jannati lit-ta'ibina an bude kofofin aljanna ga masu tuba wa ghulqat abwabun nar an kulle kofofin wuta wa sulsilati shayatin an ɗaɗɗaure shedanu yanzu an sa su cikin chains an ɗaɗɗaure su <coughs> idan ramadan ya fara <coughs> dal munadi sannan ana maganan mai shela yana shela yana sararwa yana cewa ya bagi alkhairi aqbil ya wanda ke son alkhairi to ka matso kusa wa ya bagi sharri aqsir kamar yadda muka karanta baya wanda kuma ke shirin yin sharri shi kuma ya takaita mai son alkhairi kowa ne ne shi duk wanda ke son alkhairi to ya matso wanda ke nufin yin sharri shi kuma ya baya baya ya rage wa babul itiq minan nari maftuhul lil fa'izi sannan bayan haka nan kofan yantawa daga wuta waɗanda za a yanta su daga wuta an buɗe masu kofa ga masu rabo an buɗe kofan da za a yanta mutane daga wuta lil na ga wanda suke masu rabo Allahumma ja'alna min al wa wa in kanat wajibatan fi kulli waqtin ita tuba ko da yake tuba dole ce a kowane lokaci ana so a tuba wa min kulli dhanbin kuma kowane zunubi ana so a tuba a kai shi a koda yaushe fa hiya fi ramadan jabu wa alzam kun gani ko to ayi tuba a ramadan nan ne yafi zama wajibi nan ne yafi zama dole idan har mutum yana so ya tuba kuma ya tuba mai kyau to a cikin ramadan nan ya fi ko ina a tuba da kyau amma cikin ramadan ya fi Ramadan موسم ta'ati Ramadan lokaci ne na biyayya ga Allah tabaraka wa ta'ala wani lokaci ne babba da ake son ibadoji daban-daban kala daban-daban kowa abin da yake iyawa ya aikata Wafihi fihi rahmatu wal barakatu a ramadan ne rahamomi suke sauka kala daban-daban ba iyaka Allah kada ya san iyakarsu. wal albarkoki suke sauka da yawa a cikin watan ramadan wa wa'ada Allah fihi bi maghfirati dhunubi wal khati'ati kuma Allah ya yi alkawari a cikin ramadan zai gafarta kurakurai na zunubai zai gafarta zunubai sannan zai gafarta dukkan kurakurai duk abin da aka yi Allah tabaraka wa ta'ala ya alƙawarin zai yafi a cikin Ramadan wa man lam yabrah ay yarbah fi hada shahar shahr wa fi ayi waqtin yarbah aka ce jama'a yanzu wanda bai ci riba ba a cikin wannan wata na Ramadan to a wani lokaci ne bai ci riba duk wanda bai ci riba ba a Ramadan wannan ya gama yawo wadda bata ci riba ba a ramadan to ba lokacin da za ta ci riba an yi asarar rayuwa banza wa Mallam ya yata'arrad li maghfiratillahi fi hada ash fa mata wanda bai gitta kanshi ba ya tafi ya je shi ma wajen neman gafara a cikin wannan wata mai albarka wato watan ramadan to a wani wata ne she yaushe zai nemi gafara sai yaushe ne zai je neman gafara wanda duk bai nemi gafara a cikin watan ramadan ba to sai a wani wata zai nemi gafara wa man hurima khaira hadha ash-shahr fa huwa al-mahrum a'adana Allah ajarana duk wanda ya asara a Ramadan aka ce abinda ake rabo bai samu ba to wannan shine tababbe shine asararri kawai shine wanda ya riga ya rasa komai duk wanda aka ce cikin Ramadan har Ramadan ya kama ya kare shi bai cikin wanda suka samu wani abu daga wurin Allah to wannan shi ake ce ma al-mahrum ne wanda ya rasa komi kawai wani yana cewa idan raudu amsa mujdiban fi rabi'ihi fa fi ayyi ruwa ya wa Ya yace idan raudu amsa mujdiban fi rabi'ihi idan aka wayi gari wurin da ruwa ke taruwa dausayi ne sai ka zo ka tarar ya kafe a daidai lokacin da ya kamata a ce akwai ruwa wurin a lokacin da ka san ga wani dausayi kullum in aka zo wurin nan ruwa ake samu a wurin nan yau sai ka zo ka tara a daidai sanda yake kamar da damina misali da rani ana samun ruwa wurin to ya da damina wurin da ka saba ka tadda ruwa a wurin sai wayi gari a daidai lokacin da za ka tadda ruwa sai ka tara ya bushe to a wani lokaci ne za ka ga wurin ya yi haske ya yi ciyawa ne ake magana wanda ya zama na cikin ramadan wanda da an dan tabuka ake samun rahama ake samun komi lafiya lau ya tafi daidai sai shi bai samu ba wannan lokacin to a wajen ramadan ne zai samu ya fito ko ramadan na sha uku kenan ramadan shaharul qur'an ramadan ne watan alqur'ani wa fi ban ji ba ɗayan baitin me ɗayan baitin na ke to kai aji ne ba zara da aka yi idan raudu amsa mujdiban da rabi'ihi idan ya zama na dausayi wanda yake a ruwa yau aka yammaci ya koma ya zama fako ya bushe a daidai lokacin da ya kamata a ce akwai ruwa fa fi ayi hinin to a wani lokaci ne bayan nan yastaniru wa sabu. zaka gan shi yayi haske yayi kyau kuma yayi ciyawa ya sabu ciyawa ta fito shine abin da ake nufi <laughs> ai na riga na fasara ne kawai a dukule cewa ne idan inda ruwa ke taruwa misali ai shine rau wurin da ka saba ruwa zai taru wurin ga ciyawa lif lif tana yin kyau a wurin a daidai lokacin da ya kamata ka tarar da wannan wurin da ka saba da ruwa kaga yanzu inda ruwa ke kwanciya har da ko da rani ruwa na kwanciya da damina bai fi kuma ka ga ruwa a wurin ba kaga ba daidai lokacin da kuma ya kamata a ce ya fi koyaushe ruwa ba kenan nan, da dama sai yana kwanciya wurin to yau sai ka zo ka tarar wurin ya koma fako to da yaushe ne kuma zai ƙara samun ruwa ka ga ciyawa ta yi wurin tunda lokacin yanayin da ya kamata ya yi ma bai yi ba to shine nan misali ne aka bayar wanda misali a cikin ramadan da ake rabon gara basa a samu lada nan da nan a lullinka lada nan da nan ɗan aiki kaɗan a baka lada mai yawa sai ya zama na shi bai samu gafara ba a wannan lokacin to kana ganin bayan ramadan kuma ina zai samu gafara tunda ba sauran irin wannan lokacin ba kamar ramadan ya fito to ne abin. ramadan shaharul qur'an ramadan shine watan alqur'ani wafihi fihi ƙur'an a cikin shi ne aka saukar da ƙur'ani jumlatan wahidatan min lauhin lawh mahfuz ila bayt al-izza fi samai ad aka saukar da ƙur'ani jumla gaba ɗaya daga lauhin mahfuz zuwa baitul izza wanda yake fi sama'id duniya fi lailatul qadri kuma cikin daren lailatul qadri kuma duk a ramadan kama qala ta'ala inna anzalnahu fi lailatul qadr lalle mun saukar da shi a cikin wannan dare mai daraja wa qala inna anzalnahu fi lailatin mubaraka lalle mun saukar da qur'anin nan a cikin wani dare mai albarka inna kunna munziri lalle mu kan masu gargadi ne muna gama mutane ga gaskiya ga hanyar da za a bi a gano abun nan ba ramadan min a'zami في رمضان من أعظم مظاهر الاجتهاد في العبادة ناك كراتون a cikin watan Ramadan, yana daga cikin mafi girman alamomin kokari wajen bauta idan wani mutum yana kokari ya karanta yana kokari ya karanta qur'ani ya karantu ya abun nan allati yanbaghi al-iktisaru minha wanda ya kamata a yawaita karatun na ciki ana al-laili wa atrafin nahar a sashennin dare da sasannin rana ko yaushe ko ina a Ramadan ya kamata a ga mutum yana ta karatun Qur'ani ko ka rike ka karanta ko ka haddace ko wanda ka haddace kai ta karantawa kada dai a ganka kana zaman banza wakar qala kana jibril alaihi salam yudarisu rasulullah sallallahu alaihi wasallam alquran kull lailatin min ramadan jibrilu ya kasance yakan zo su yi karatun alkur'ani shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kowane dare cikin ramadan kaga da daddare ya fi saboda aka ibadoji da ake yi da rana a ramadan suna da daraja amma waɗanda za a yi da daddare in aka cire azumin to kuma sun fi daraja na dare sun fi ko kaɗan ne mutum ya rika samu yana gutsura kama kala ibnu abbas radiyallahu ma kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya kasance ajwadan nas annabi ya fi kowa kyauta ko da yaushe annabi mai kyauta ne ba a taba tambayin shi wani abu ya ce babu ba ko babu zai ce sun an samu adawa amsa ko kuma ya ci ba shi ya bada wa kana ajwadu ko na fi ramadan mafi kyauta annabi sadda ya fi kyauta shine wata ramadan ku kalli wannan ko jiya sai da ne maganar nan na bada misali ga mutane malam ga wadata wasu Allah ya ba su kuɗi Allah ya ba su arziki Allah ya ba su abin da za su taimaki bayin Allah kuma har annabi ya bayyana ya ce arrahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama yace masu tausayi kuji tun mutanen da Allah ya ba su tausayi suna jin tausayin bayin Allah su ma yarhamuhumur rahman to Allah mai rahama zai ji tausayin su irhamu man fil ardi ku tausayin waɗanda suke cikin ƙasa yarhamukum man fis sama wanda ke cikin sama shi kuma ya ji tausayin ku wannan kaɗai aka ce bai isa ba wanda yake da shi ya taimaki wasu amma wasu sai dai su gallaza mu mutane maimakon da aka ce irhamu man fil ardi su ji tausayin wanda suke cikin ƙasa kai ka ce cewa aka ku tsananta ma waɗanda suke cikin ƙasa in mutum abin sayarwa yake da yake saidawa ya tsananta ma mutane ya lillinka kuɗin ya ƙara ya ƙara ya ƙara wai shi saboda ya arziki to ina arzikin bara da katara kuma wasu a tambaya masu sai da kayayyakin nan ba su ƙara ko kwabo ba mutane su ne saboda sun san yanzu dole mutane za su buƙaci abin nan sai su ƙara kuɗi to duk da za su ƙara kuɗin da an ƙyale su su kuma masu kuɗin su fito da kuɗin su raba ma mutane su ba mutane zakka su ba bayin Allah ƴan uwansu na jini dangin su na kusa su tattaimake su malam da abin sai kun sha mamaki wata rana fa wani bawan Allah magana kawai ne lokacin ina karatu a investment house sai nake cewa da yawa mutane sai su kwashe kuɗi su tafi umra da ramadan bayan ƴan uwansu na jini suna nan abin da za su yi buɗe baki ba ma su ba da shi da muka gama karatun nan muka fito sai ce wallahi shi ma wannan maganar da nayi ya gwada ta ya ce akwai shekarar da suka tafi umra shi da matar shi da suka kashe sama da miliyan biyu a tun wancan lokacin ya ce wallahi da ramadan ya zo ya ɗau rabin wannan kuɗin da ya je garinsu ya sai hatsi ya sai shinkafa ya sai siga ya ce sai da ya raba ma sama da gida hamsin magidanta sai da ya ba su sama da gida hamsin daga wanda ya samu buhun shinkafa da na siga da na gero ko kuma inda bai da iyali ya ba su rabi-rabi ya ce wallahi sai da ya ce household ya ce ma abin ba sai da za a ci zance na magidanta gida ya ce sai da ya raba ma gidaje hamsin wannan kudin da ya je rabin rabin wancan kudin da ya kashe a umra sai da ya raba ma gidaje hamsin magidanta hamsin wani kuma yana da iyalan da sun fi goma sha a cikin gidan ya ba shi buhun shinkafa ya ba shi buhun gero ya ba shi buhun siga yanzu wani in wannan ya shiga gidan shi ba hazumin ya kare ba yana nan to ka auna ka kalli wannan to amma babu sai mutane a gaya masu abun na ce gashi in dai za ka yi ga wanda aka fara da shi ga na biyu ga na uku ga na ƙarshe to na gaya muku nan shi ne wani shi aka zo ba je ne na gaya muku wani da aka ce wani zai mai sallama zai umra ya ce ya ce kada ka dawo shi Allah sa dawo lafiya ce Allah sa kada ka dawo mana to so na ka ba son zuciya bane abun in dai lada kake so to an jera ma yadda za ka samu ladan ga wanda tafi ga wanda tafi duk ibada wanda aka ce wannan wannan muta'addiya ce wannan kasira ce haka ake aunawa akwai ibada wadda take kasira akwai ibada muta'addiya in an ce kasira wadda amfaninta kawai zai tsaya kanka kai kadai to wadda za ka yi amfaninta ya taba wasu ya fi wadda za ka yi amfaninta ya tsaya kanka kai kadai to amma tunda mutane hawa suke bi sauransu suke bi kawai sai mutum ya rika fifita kasira akan muta'addiya abinda shi kadai zai amfana da shi sai ya yi ta yin shi ga abin da zai dubun dubatan mutane su amfana sai ya ƙi ta abubuwa nan ga abin amfani da yawa wanda mutane za su yi su samu lada samu aljannas a yi ta samun lada a yi ta abin nan yanzu mutumin da yake da kuɗi ya ciyar da mutane da ramadan in ba ramadan ba ya nemi fili misali ya gina gidaje ɗaki ɗaiɗai ɗaki ɗaiɗai ɗaki ɗaiɗai ce wannan wakafi ne duk matashin da zai aure baya da halin wurin shiga ya zo ya shiga gidan nan saboda Allah saboda shi ya samu lada kuna ganin akwai alkhairin da ya wuce wannan yanzu wanda ya wannan in ya fito takara sai ya sha wahala ya buga posta ku kalli fa abu sai ya sha wahala in ma ka kaddara ma ya zo yana so ya nemi wani sai ya sai ya sha wahala kuma mutane nawa za su amfana da wannan ya shiga wannan ya shiga ciki ya haihu ƴaƴansa suna ta jin kullum da sallah ya shigo ya ce bari ya je gai da ƴaƴan shi na ma'ana wanda suke zauna ga abin da shi kai ya kake ganin nan da zai zo wurin nan kama mutane tun da ba su da rabo kuma ma wani bawa Allah ya ce mana fa mu daina mamakin masu kuɗin nan domin kuɗi agalabiya akan kashe su ta irin hanyar da suka zo ne zai wahala kuɗin banza su tafi a hanyar kirki kuɗin banza sai dai su tafi a hanyar banza so haka ka daina mamaki in ba su yi ba a daina mamaki in mutum ya ki a daina mamaki kalli inda ya samo kuɗin dama dama kuɗin ta hanyar kirki aka samu su balle a kirki da su so haka shi shine abin tsoro Allah ya sauka ne don haka wannan shine abin nan su amma dai an gaya mana a ji tausayin waɗanda suke cikin doron ƙasa in kuka ji tausayin waɗanda suke kan doron ƙasa to wanda ke sama kuma zai ji tausayin ku shine Allah tabaraka wa ta'ala kana rasulul saboda haka annabi ya zama ajwad ajwadun nas wa kana wa kana ajwada ma yakun fi ramadan mafi sadda yafi kyauta kuma shine a cikin ramadan shine yalqahu jibril lokacin da jibril yake haduwa da shi ashe kenan a ce bayin Allah za su haɗu da kai kai ko kana marowaci to wannan abu ne kama da mustahil ana nuna mana ne tunda annabi kamar yanda yake zama da tsarki ko da yaushe da alwala Ya ce saboda jibrilu na haduwa da shi baya cin albasa baya cin tafarnuwa duk saboda ya san jibrilu zai zo masa koyaushe don haka bai so jibrilu ya zo ya ji albasa ko ya ji tafarnuwa tare da shi don haka ko da yaushe yana cikin wannan abun nan ne ashe yana nuna mana mutumin da ke son ya gamu da bayan Allah na kirki ko mala'iku na kirki su rika masa adda da kirki ake yin wannan ba da rowa ba wa kana yalqahu fi kulli lailatin min ramadan jibril ya kasance yana haduwa da manzon Allah kowane dare na ramadan fa yudarisuhul qur'an idan karanta masa qur'ani suna karantawa qala rasulullah sallallahu alaihi sallam ajwadu bil khairi min ar-rihil mursala saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi alkhairi wajen kyauta fiye da iska wanda ke bugawa ko ta ina kaji dai iska in iska ya bugo to annabi ya fi iska alkhairi saboda ko ta ina sai an samu alkhairi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ku kalli mabiyansa mutum ya ce shi mabiyin manzon Allah ne amma shi ya zama kamar arodite kamar arodite mutum yake mugun kankamo har uwarsa da babansa ma ne masu ruwa balantana ma wani na Ciyo? Wanda da ke ya nuna ke faɗowa ko ya tsaye can sama sai dai rube don tsiya cewa ya zama ciwo sai dai ya nuna ya ke faɗowa ala guburo kasancewa ba kasancewa ba ehem da wuri a gaya ba ba ka wannan abin da ake ya sunan shi wannan abin wannan abin mai mulelen nan na ya sunan shi ya tsamin nan don ganin shi ana sai dawa ba da ya a ciki mhm <laughs> shi ba wuce zari sai dai biski kawai duk da aka je sai dai biski sai da aka yi magana sai dai ce a san biski kawai ta ke ci shi da yawa da shi da wanda abu da suke so a gwaluwa da shi da gwaluwa ta ke ci wallan da yawa in ba ga kana tafiya a bauta ki ya kadi ta ce tsaya tsaya tsaya da Allah tsaya tsaya bi za a yi ta ce ga ciwo ga gwaluma eh, eh kamato shi ba ba yana da yaya cikin mota shi ba jawo shi ake ta sha to shi ne zai nuna saboda tsayen mugunta ya ƙi faɗowa sai dai riƙe a sama saboda kada wani ya samu kwami eh. to dan kuka ne shi an shi dan kuka sa yake a jefe ta shi za ake kari da ake abin shi dan kuka laifin shi shi ya yi ya ƙi faɗowa ga nisa saboda haka ana so a jeho shi a dinga rafka ma uwai difa saboda a samu a kaɓo shi eh, eh. Eh, a dai hausa ba da ya fi kuka bi. shi ba a guga ba a jifa, a ba da yin da ya ki faɗowa ba sai dai rufe a sama saboda bugunta ba zai faɗo ba bisa yana da tsawo kuma yasa ne ya nuna ya ki faɗowa ga mangwara shi ya nuna ba saboda alherin shi sai ka zo da safa kai ta tsinta shi wancan komin nuna shi ba zai dai sauku, ƙasa ba don mu shi mugu ne ina lauje a yanko ba idan eh, dai ai dabara kenan ai to su ma mutanen ba kaga sai da laujen ba waɗannan marowatan ba sai da laujen ake samun kudin su ba ya sa wani sai ya lallaba bai son ɗaya su ya auro ta saboda yana son kudin gidan in ta ki kuma ta gaura mata mali akwai wanda ya ga ɗiyar wani mai kuɗi kawai ya ga baban ita can gidan an yi aure an yi tirela guda ta gara a ce kai lalle nan ana sa'a shi ma ya ga abokin baban haka suke kullun tare kullun tare sai lallaba shi ma ya samo diye ya auro ita kuma ba kawo gara ba eh tsukul aba malam eh ta zo ta aje faranti kawai zai haka da kai iya tashi kawai falle ta da mari mi ne maka yace za ki san abin da kika yi ya faure ta da mari daga ji kullum mari kullum mari amarya tun ba kwana bakwai ba ta sha mari ya fi bakwai ah zai ce fa gaskiya ita kullum marin ce aka kira shi ne za ka ce marin ce ce akwai dalili to ne dalili ya ce oho shi dai shi dai wallahi dole za in ma ta koma su ta ci gaba da shan dan banzan mari ma fiye da na yanzu <laughs> waza dan girma Allah bai taimaka cewa da ce ce to baba ni na ga alaman kai abokin baban wancan ne dan muna gaban mu aka aure tirela guda kai kai kuma ba kai ni ba na aura ne saboda ko zan zama yar tirela na ga shiru a'a ashe saboda gana shi ma auro to ba tirela ita shamari kawai to nan fa kwanaki aka zo nan aka zo in yi alƙalanci to kuma ni ina zan yi alƙalanci aka ce wani ne yana tare da yarinya sun kai shekara biyar sun fahimci juna irin duk fahimtar da ake so a fahimta sun fahimci juna arifahu man arifahu domin sai da aka ce in babanta ya mata magana ma ya ce mata ga abin da ake so za ta ce a bari sai ta ba shi shawara sai ta ba saurayin shawara tukuna ga wannan fahimta ai babba ce wannan kawai rana tsaka ya taso kawai ce shi ba zai aure ta ba sauran sati biyu aure ce ba zai aure ta ba aka tambaye shi mai dalili ya ce shi tsakani da Allah ya zo suna hira sai ta ce mai to sweetheart mai baby kasa yanzu aure ya kusa ƙara in bayyana ma rayuwa rayuwata saboda kada ka zo daga baya ka ga wani abu ka ji bai ma abin nan ba ta ce gaskiya da can ta sha koken amma ta tuba ta daina sha ya ce koken kin sha koken ta ce ta sha koken ya ce lalle shi ya san ko sharrin koken dan shekara kaza yana shan koken dan ya san sharrin shi to shi ko ba zai auri mai shan koken ba dan ya san sharrin koken a'a aka zo aka kawo magana ya ce ba zai aure ba ya ce dalili yarinyar nan ta sha koken shi kuma ya san shirin koken saboda shekara shi kaza yana sha eh wala eh, zari ya ce shi shekara shi kaza yana shan koken da aka ya san shirin koken aka ce maman shi ta ce a ah, to sai me ka sha ita ba ta sha kai ma ka koya mata ai zaman da kuka yi tare da ita da ba ta sha kai ka koya mata ma. kuma yanzu duk kun ce kun tuba tunda duk kun tuba ku yi aure mana ya ce ina shi wallahi ba zai aure ya koken ba aka ce ai to tuke nan ka sha ta sha kuma kun tuba yace shi sam ya san sharrin koken ba zai aure ta ba kina aka zo na malam yanzu ni ga gari da ce ni ba sani ho aka ce a ba na ce to ni shawara ta tunda ya sha koken din nan ita ma ta sha kuma sun tuba to duk suke nan su auri juna mana na ce yanzu ita in ta tafi auren wani shi bai taba shan koken ba kana ganin zai aure ta tun da shi ya ci a san shan koken shi ma kuma tun da ya sha idan aka zo zai auri wadda ba ta shan koken aka gano cewa da ya sha koken din shi ma ai za a ji tsaka mashi to yanzu su biyu duk sun sha to za ka kuje ku lallashe su kawai a aure tunda duk sun tuba na ce ko zina suka yi ta yi tunda sun tuba ba sai su yi auren su ba su ya su kai ne in ka ji cewa ta yi zina ko ita ta ji ya yi zina ba ta so tunda ta san aibi ne in ta ga dama ko ya tuba ta ce ba ta son shi ta amma koken sun sha yanzu na ce sun yi yayi sun yi tare sun tuba to kuma su masu je su yi abu jagwalgwalansu aka je iyayensu suka yi suka yi suka yi auren nan yaƙi ya eh, daga ba sai aka gano ashe kafin auren ne sai ya je wani aure abuja auren wasu masu jan kwala sai ga wasu 'yan mata a wurin sai ya ga 'ya'yan gidan masu jan kwala ne shi wannan babanta duk da shi ma kwalar da ja ce ta fara tsatsa ya yi ritayari ne yanzu shi ya yi ritayar daga aiki ba karfi sosai to sai ya samo wasu can abuja ya gano yan jejayen gidan kwala ne don haka ashe kawai duk wannan kawai ya yi amfani da shi ne abin nan wata ya gani ba ubanta ya fi wannan uban shi ne kawai dalili ya ƙi ce shi yanzu ba na yake so ba gaskiya shi ya ga wani wurin da in an auren nan don don ne uban don ne to kaji to shi yasa yanzu ke ta yin haka nan saboda haka mutum sai ya tara kuɗi ya tara kuɗi ya shi su kasa aure ya zo ya zo ya ce su yi ta aure su abin nan duk wanda suka kawo ya ce ba irin su bane duk wanda suka kawo ya ce ba irin su bane tunda za a ci kuɗin a banza sai an samo yan gida iri ɗaya in ba ya sa ba a samo ɗan tantirin ɗan iska je ta ma katta ma kuma kuɗi ne uban shi na da shi ke ma uban ki na da shi a fito a gwara ba sai mu ga ba daga nan yasa na gaya muku wata rana wata yarinya ita da ta gaji ta kawo wannan baban ya ce no no wannan bai yi ba wannan bai yi ba muna cin marching equality marching equality muke so sai kin kawo daidai da yarinya ta kawo na ɗaya ta ga an ce ba ce equality bai ba ta ƙara kawo na biyu ta kawo na uku ta kawo har ta gaji sai dai kawai za a yi tafiya ita ta riga ta fara zama guzuma a gida ta ta sama shekara arba'in ba ta taɓa aure ba duk za a yi tafiya ba ta tsaron gida ita da ƙananan yara idai ta ba masu aiki umarni ku yi masu wanka a kai su makaranta ku yi masu wanka in za a ce fane ta je ta yi ce fane a kawo a ta dafa ana ci su ko sun yi tafiya su waje ranar ta zauna ta yi tunani ta ce oh ita yanzu haka ta za ta kare ta ka san ma shekara arba'in ita kawai sai dai a riƙa barin ta gadin gida sai in an ce akwai matsala makaranta a ce ta je ta je ta binciko me ya faru a makaranta ita kullum ita ba ta da cikin gidan ko komi ba ta da shi ta ce wallahi ba za ta yadda ba dole wannan abu akwai sake ta kawo wannan an ce bai yi ba ta kawo wannan an ce bai yi ba rannan malam ta samu cikin gadinan gidan ta ga wani nagartacce ta ce shi take so baban ya kira ta ce ke what what what ta ce eh yes yanzu ke wanta ne muka yi maki da zaki zo ki kawo ki rasa wanda zaki nemo gidan nan sai gadi na kice shi ke so ta ce shi nike so baba yayi min tunda ni duk wanda na kawo kun ce bai ba duk wanda na kawo kun ce bai ba ni kuma sai in ta tsufa yanzu shekara ta baba 30 da na kusan ma 40 fa kamanta na kusa shekara arba'in baba na gama makaranta duk makarantar da ake so in yi na yi ta kuma ni san in zaune haka nan sai dai in tare no ni wallahi shi nike so ya ce ke ta ce wallahi shi nike so ni aka ce to yarinyar nan bata da hankali a ji tunani aka yi tunani aka yi tunani a kara dawo da ta ce da ke so wala zani shi ko gadi ne yana taida murmushi kawai wa ruwan shi jira ya ji abin da za a yi yarinya ta ce shi take so ya ji kawai yana ji ana matsawa ana matsawa gida dai ana ta fama da rigima da abin nan ba sai kawai ya fara zuwa dama yana can mil uku sai ya fara tara ƙasa kawai ya yi bulo aka yi aka yi ta ce wallahi shi take so ita wallahi ma ba shi ba ma ba za ta mai auren mutum da aka ne ba wanda bata kawo ba ka ce shi yanzu ya yi mata kuma dama sun saba suna ganin juna ko da yaushe ga suna a gida ɗaya ta san halin shi kawai shi ma ya san halinta so da aka shi take so kawai arziki na Allah ne to aiko za ki gatsiya ba abin da za mu yi maki ta ce dama na sani ai shi yasa ma tuntuni ba bari ne auren ba na san dalili to a bani in tafi haka nan shi ko je ɗakin sai ce tun daga gidan da take bari shi ya ciki da falo da bayi da abin da cikin ita ce ta uku yanzu ƴaƴansu ina jin sun kai uku kuma an yi nan su malama suka ɗauke ta suka kai ta suka je gida aka yi ta kuka aka ce yariya ta yi abin tsiya ta ja wasu to to na arzikin na gaske ne Mine ne tun dai ta sauko shi gadinan a wanke shi mana daga gadinancin mana daga nan naka ne a dawo ya dawo cikin gari a gani kuma ita yanzu yayi mata ƴaƴan su yanzu a sanda ake ba tun farkon auren ake bani labari duk da na tokalo maganar sai malama ta ce ƴaƴan su sun haihu ma aka ƙara tokalowa ta ce ƴaƴan su biyu to yanzu ina jin da zan tokalo ta ce yanzu uku su da ƴan kai amarya can mil uku to mu ga tsiya to balle ta mace ba mace in ta ga dama ta ce ga abin da take so in ta ko sama za a bata in ta ga dama ta ce ba ta santa wannan dai take so mara sisin kokoro to yanzu ne kawai ake gani abin nan ne amma da can hawa ina to kun gani wa kana muhammad bin shihab az-zuhri rahimahullahu ta'ala shi wannan babban malami ku ji shi muhammad bin shihab az-zuhri rahimahullahu ta'ala kana jin tarihin wannan da kaji kaji jigajigai aka ce idza dakhala ramadan yana cewa shi cewa yake yi yana cewa ya kasance idza dakhala ramadan qala idan watan ramadan ya zo sai ya ce inna ma huwa tilawatul qur'an wa it'amut ta'am yace kawai wannan ramadan abinda zakai karibace shi sosai kai karatun alqur'ani kuma ka ciyar da abinci ka ciyar da waɗanda ba su da shi wanda bai da rabo ko ina su wasu ma marasa rabon karatun ƙura'anin bai iya ba dama in ramadan ɗin ya zo bai san da zai karanta ba ko transliteration ɗin ma da ke karanta shi bai iya ba ka ganin an faɗi sannan kuma a zuci zuciya ta kashe marowaci ne shi fiye da arodite kusa arodite to sufa gulu amma arodite ba ya fi sufa gulu ƙarfi kama abu ba shi ba wancan hakata ko yake kama to akwai wani ma 4 minutes mai karfin tsiya to wani shi 4 minutes din ne ma ko a hada biyu gaba daya kankamo kankamon karshe ne shi to shi ta ina zai fita wannan bai iya karatun Ƙur'ani ba kuma bai da zuciyar da zai ciyar da wasu komin kankanta abu daidai da ɓarin da bino bai iya ba da? ai kaga wannan shi masifa ta ga masifa wurin shi fa ramadan fursatun azimatun lil audati audan hamidan lil qur'anil karim naka qur'an wannan ramadan wata dama ce babba lil auda wajen komawa audan hamidan komawa mai kyau lil qur'anil karim ga alqur'ani mai girma qira'atan mutum ya rika karantawa da kanshi wa dirasatan inda ake zuwa a karanta a koya dan ai fassara kamar yadda ake zuwa tafsiri a saurara wata dabburan kuma mutum ya rika ji yana tunanin me ya ji a ciki wata alluman da koyo yana koyo ya ƙara iya karantawa ya iya fassara ya ji wa tarbiyatan da kuma tarbiyya mutum ya bunƙasa abubuwan da ya ji ya ji kaza da kyau ya kokari ya aikata ya ji kaza babu kyau ya kokari ya aikata alal qur'an wal mujahadata wal almujahada dan haka jama'a ina kiran ku in malam. ku cije kowa ya dage ya iya ƙoƙarinsa a wannan lokaci mai albarka ta hanyar karatun alkur'ani iya iyawa ta hanyar ciyarwa iya gwargwadon halin mutum ko ke a gidanki ne da aka dan samo aka baki kika ɗan kunkuma kika gyaggyara dan samma wani ko wata kusa da gidanku zaki ya samu tsohuwa ya samu abin nan kuma tsofaffi idan suka bi Allah ma a girmama su ma ake yi ko ba a Ramadan ba sai ku ji wata kawai ta yi abu ta ce a kai ma mama ko ƴaƴanta sai su yawa ma unguwan saboda ta bi Allah lokacin da take da ƙarfi ka bi Allah sanda kake da ƙarfi ka ga yadda zaka sha mamaki in ka tsufa kowa in ya ganka baba ne kowa in ya ganka baba ne kowa in ya ganki mamaci in kika bi Allah kowa ya ganki mamaci wallahi akwai waɗanda har sai su rika zuwa ɗakin tsohuwa banda sun kai mata abinci su kwaso kwanoninta su wanke mata su kwaso ɗan tsummanta su wanke mata su shashare mata ɗakin su goggoge saboda suna son albarka su ma su samu samu albarka kuma ba ita ta haife su ba suna ce mata mama mama su ce na, ƴaƴa na su ta shiga suna gaishe ta su dafa abinci su kai mata kyauta to ga ramadan nan ya zo mutum ya yi ƙoƙari abin da ya ɗan samu su ci tare da wani komin ƙanƙanta sa ku ci tare da wani asallahu an yaktubaka min alfa'izi idan mutum ya yi haka ya dage a ramadan ya yi abin da ya cancanta abin da muke fata sai Allah ya sanya mutum ya rubuta mutum daga cikin alfa'izina wanda suka rabauta Allahumma ja'alna min alfa'izi na jahadu fina lanahdiyannahum sublana wa inna Allaha lama al-muhsinin wanda suka yi ƙoƙari suka dage suka cije saboda Allah tabaraka wa ta'ala suka yi abin da ya cancanta da na hadiyar na homsu bulana wallahi za mu shiryar da su zuwa ga hanyar mu ji Allah wa inna Allah lama al-muhsinin lallai tabbas haƙiƙa wallahi Allah yana tare da masu kyautatawa اللهم اجعلنا من المحسنين بمنك وكرمك وفضلك إنك ولي ذلك والقادر عليه كان السلف الصالح magabata sun kasance nan mata sha hudu kenan yuksiruna min qira'atil qur'ani fi ramadan suna yawaita karatun alqur'ani a cikin ramadan fi salati wa kharijaha a cikin sallah da wajen sallah duka su yi a sallah su yi a wajen sallah wa idza dakhala ramadan taraku kulla shay'in wa aqbalu ala ramadan idan ramadan ya zo sukan bar komi to wannan ne za su zo su rika shagala suna yin hira ko suna yin wani abu ayyukan su ma na yau da kullum da suke yi sukan aje su gaba ɗaya su aje ku duba wannan shi yasa fa wasu malaman suka ce kai halitta tafan da za ta karanta ta ilimi a aje na ba. duk da wasu sun ce a abin da ka koya sabo kuma ka koyi ilimi wannan ba karamin daraja yake da shi ba amma wai dan gayatu ma abin da su suke wani lokaci har sai su rage wasu abubuwa na wasu bangarori kawai su durfafi alkur'ani da sauran abubuwa kaga ko za a yi wani ilimin za a yi in dai ba ɓata lokacin da kake na hirar banza ba kana karatu ka kama wani abu ka gano wasu abu nasiru sa'adi rahimahullahu ta'ala a cikin ramadan ne ya rubuta mana qawaidul hisab yana karatun qur'ani sai ya ga wata ka'ida sai ya ga wani abu sai ya ja alama ana karatu sai ya ja alama da ya kai karshe kawai sai ya dauko takarda kawai rubuta wannan littafin qawaidul hisab wanda aka fassara muka ta fama da shi salulu sai ya yazo ya masa sharhi shekara nawa muna bugawa da littafin to shi a ramadan cikin watan ramadan kawai ya ga fa'idoji daga cikin qur'ani ya tsamo su ya rubuta littafin ta kaga yayi wani aiki babba kuma gashi na yanzu in karatun qur'anin shine ai ya karanta ya tafi da abun shi amma littafin da ya bari yanzu ana ta karanta ba ba ka gani ba saboda haka shine nan wa idza dakhala ramadan taraku kull shay'in wa aqbalu ala ramadan wa kana lahum fihi iddatu khatamat sai ya zama a cikinsu sai su sauke so da yawa wa ba'dhum yaktumu kull thalath wani ko duk kwana uku sai sauka wa ba'dhum kullu sab'in wani duk kwana bakwai sai sauka fa idza dakhala asharu idan goban karshe suka shiga khatama ba'dhum kull layla wani daga cikin su duk dare sai ya sauka kaga goman karshe sai sauka so goma kenan to auna ya kaga aiki ya kaga fafatawa kuma wanda ya san qur'anin kuma daga farko zuwa ƙarshe ai shi ya san aikin da ke ciki shi ko in an ce mai wani ya sauke shi a dare ɗaya ya san me haka ya wada da kunji na'am imamu shafi'i shi cewa aka yi ma shi a ramadan yana sauka ne sau sittin a ramadan ne don haka kullum sai ya sauka sau biyu kenan kullum sau biyu kullum sau biyu kullum sau biyu a ramadan ya kare sau sittin na'am Now, eh na da kai da shi eh ana

cewa yayin da aka yi karatu na istiqbalu ramadan mal abubakar ya karanta sai ya tura ma wani haka ne ko sai wani ya ce mashi to yanzu da kai da ni da kai ne zamu yi zan ma magana yace kaga mu ba mu haddace qur'ani ba na ka ni shawara ta da kai da ni da kai yanzu to duk inda muka je inda ramadan duk inda za a karanta qur'ani duka a karanta daga farko har karshe ku rika mu rika kallo muna gani muna bi da kuma inda za a rika tafsirin sa ko a cikin ramadan din ana fassarawa ana karanta to mu liƙe ma wannan wurin mu ta zuwa yace fa'idar ne dan in an tashi lahira sai a tada mu cikin mahaddata kuma sannan makarantan mu ma dan mun jibince su haka magana take ko to kaji abin da yake kuma magana shi gaskiya ne har da mu biya aiko mana da sako shi ma ya aiko mana da istiqbalu ramadan din shi daga gida kaga maganar nan babban magana ce sau da za a tada ka cikin mutane masu waɗanda ka so na wani abu za a tada ka cikinsu ne duk waɗanda ka so ka jiɗince su a cikinsu za a tada ka ai karatunmu mu ne na cikin arba'un wannan asala abin nan da muka yi magana cewa lallai mutum za a tada shi ne cikin waɗanda ya jiɗinta ka jiɗinci ma abota ƙur'ani tada ka cikin ma abota ƙur'ani in ka ambaci masoyan ka shiga cikin masoyan ƙur'ani ya tada ka cikin masoyan su kowa da wanda yake so wa hada min barakatillahi ta'ala fi auqatihim ya ce wannan da suke haddasa karanta ƙura'anin na irin wannan Allah ne ya sa albarka a cikin lokacinsu wasu niyyatihim da kuma gaskiyar niyansu sai Allah ya matse masu daren ya sama daren albarka su ta karatun su ta karatun har su gama daren bai kare ba saboda an sama daren albarka mun ko yanzu da ka kwanta kiu sai ka ji karfe hudu ta yi da ka yi tsu sai ka kawai safiya ta yi da ka zo ka dawo masallaci bayan karfe takwas ka ce bari ka ɗanyi ciwu sai ka ja za ta yi to in ba kai sa'a ba har sai ramadan ɗin ya ƙare ma ba kai komi ba ko da daren ko da rana saboda yinin matsatse daren ma matsatse balle ka kwanta bacci ka so tashi kawai jikin ya ce ma shi ma bai yadda ba ɗan ƙara ɗan ƙara ɗan ƙara sai ka ji ciwu an gama su ko sai aka sama daren albarka sai ga kamar tsaye yake kuma ko a yanzu in ka lura radda aka sama daren ka albarka sai ka tashi kai ta wani aiki kai ta aiki kai ta aiki in ka duba lokaci zai ga har yanzu baka ci awa daya ba kuma kai aiki da yawa cikin daren to yaya can nan sa masu albarka irin wannan kai ta ganin daren wata rana kai baccin kai baccin kai baccin ka ji har ya kusa isarka sai ka duba ka ga har yanzu karfe biyu kaga ranar daren an matse shi an tsaida shi wata ran ko kana kwanciya malam sai kaga kaman wasa in lokacin yayi ma sai ka ga alam din kaman ƙarya ma take yi wayar sai ka aje ta ka dauko wata wai da gaske ne hudu ne dai tashi ko za ka tashi ko ba za ka tashi ba garin ya kare ala auka tuhim da yanda suke tsere lokacinsu haza ya talifu min shaksin li shaksin kun gani wannan ya bambanta da mutum daga mutum wa ahwalun nasi wa tuhim wa amaluhum mutafawita mutane halayensu da yadda suke da alaka wajen ayyukansu ya bambanta da juna wal muwaffaq man waffaqahu wanda ya dace shine wanda Allah ya datar da shi Allah ka datar da mu na sha biyar qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce man qara alqur'ana fi aqalli cewa wa qaul zai magana nan ne dan akwai wanda suka ce to ai yanzu waɗannan an ce suna karewa kwana uku ko ana karewa kwana bakwai ko a ce duk dare sun kare ko ba haka ba ai wasu za su ce akwai magana annabi da ya ce duk wanda ya karanta qur'ani kasa da kwana uku to bai fahimce shi ba kaga sai su ce a to ai ba za a yi ba ko to shi ke so ya bada amsa ga wanda zai ma wannan magana qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam man qara alqur'ana fi aqall min thalathin lam yafqahu ko wanda ya karanta qur'ani kasa da kwana uku to ba zai fahimce shi ba sai ya ce wannan magana mahmulun ala man yudawunu ala zalika wanda yake yin haka koyaushe ake nufi amma banda munasaba ta raba ba amma al'auƙatul mufaddala amma lokuta masu daraja ka shahari ramadan kamar watan ramadan misali khasatan al'asharul awakhir musamman ma goman ƙarshe awil amakinil mufaddala ko korar da ka samu kanka a wuri mai daraja ka makkata liman da kalaha min gairi aliya kamar makka wanda ba yan makka ba ne ka je makka ai kaga dai in kana son ka samu abun nan sosai za ka so in aikin makka ka je kwana nawa suke a makan a madina in an je na aikin a pilgrims ne kwana takwas ko to ai kaga zaka so a ce a cikin kwana takwas din nan a madina karanci kai sauka daya ko ko kai biyu to kaga wannan dage wanda zaka yi ta bambanta ko kuma kai kayi ne haka dan ba garin ku bane to wannan munasaba ce haka nan lokacin da ka dawo makka kuma ka zauna a makka kafin ka bar makka zaka so banda na filfili da kake yi karanci ka sauke qur'anin ka so uku ko so hudu ya danganta ga lokacin da za a dauko ku kaga wannan munasaba ce to a irin wannan lokacin in kai karatu irin wancan da ake yi da wuri a gama wannan ba matsala kamar ta liman da kala hamin gairi ahliha fa yustahabbu kun ga su waɗannan ana so al-iktisaru fi hamin tilawatil al-qur'an Mutum ya yawaita karatun qur'ani ijtinaman liz-zamani wal makan saboda mutum ya ci riban zamanin ya ci riban wurin wa huwa qaulul imam kuma kada ka je ka faɗi wani ya ɗauka kamar maganan daga wurinka ne wannan maganan jigajigai suka yi ta shine maganan imam ahmad wa ishaq wa gairuhuma wa alaihi yadullu amalu ghairihi kuma akan su ne aikin wasun su ya tafi mu ɗaya ɗayan ne yana da alaka da wannan na bayan da ban yake shida na shida kuma wannan saura goma zikirullahi ta'ala huwa hayatul qulub ambatan Allah shine rayuwar zukata wa taharatuha Shi ne ke tsarkake zukata kaga kun sama da ina yin biyar yanzu na ga da na buɗe na ji mutane da wasu sun rufe ko oh, <laughs> to ai bula zama ne wannan yana da kyau da ya haɗa shi da biyar din za mu tsaya wasu tu yana sa natsuwa laha yurjin rahman yana yardar da mai rahama ya tsoro da shaitan yana korar shaitan to duk abin da zai ma wannan ba sai kai ta yin shi ba wa ya hotul yana kanka da zunubai wa ahluhu humus na yawmal qiyamah masu yawan ambaton Allah sune wanda zasu tsere ma kowa ranar lahira kaga karanta qur'ani da ambaton Allah da tasbihat da tahmidat yana da matukar muhimmanci musamman a ramadan al maw'uduna bil fadl al azim sune akai masu alqawarin za a ba su falala babba kama qala ta'ala wadhkuru allaha katiran la'allakum tuflihun ku ambaci Allah da yawa saboda ku rabauta wa qala والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما maza masu yawan ambaton Allah wanda suke ambaton Allah da yawa maza da wanda suke ambaton Allah da yawa mata a'addallahu lahu maghfiratan wa ajran azima Allah yayi masu tanajin wata irin gafara da wata irin lada mai girma fa ala haka ku jama'a wajibi ne akan wanda ke azumi namiji ko mace al-ikfaru min dhikrillahi ta'ala mutum ya yawaita ambaton Allah sanda yake azumi fi kulli waqtin wa hinin a kowane lokaci a kowane wuri a kowane wuri wa ala ayyati halin kowane hali mutum yake ta ambaton Allah khassatan al-adhkar al-ma'thura sabahan wa masa'an musamman ma azkar wanda aka samu daga bakin manzon Allah yanzu mutum kaga a littafin ka zaka yi samun addu'o'i akwai addu'o'i waɗanda ba a keɓe su ba don abin nan ba akwai littattafai waɗanda aka yi keɓantattu ne ba addu'o'in da babu ciki su addu'o'in alkhairin duniya da lahira ne a ciki ba su yi maganan makabarta ba ba su yi maganan cin abinci ba su yi maganan wane ne ba kawai saboda addu'a aka yi su wannan na taɓa nuna muku amma kwanaki sai da muka yi muka tuttura wasu kuka gani irin waɗannan addu'o'in ya kamata mutum ya sassamo ya tattara lokacin ramadan ka tabbatar da safe da yamma da safe da yamma kana ta dubawa kana ta karanta wanda baka haddace ba ka dauki littafin kai ta karantawa daga ciki kai ta karantawa bayan karatun qur'ani ka karanta da safe bayan sallah asuba ka karanta ka karanta iya inda ka tsaya ka daura daga gaba ka gama ka sauke wannan kai sai iya inda kai duk iya inda kai bai yawa ba komin yin shi sai dai ka kasa bai yawa ba zaka ga ka ga budi shi shekaran ka ga komi lafiya lau ko kuma in ka tafi can ka je ka tarar da can lafiya lau to mi ka rasa daga nan to haka wannan shine shawara ku ji masa'an wa sabahan askar na safiya bayan asuba askar na yamma bayan sallar la'asar askar din yamma yake farawa wa fi adbaris salawati haka nan bayan salloli mutum ya rika zama bayan sallah yana yi wa fil awqati da lokuta wal ahwal da halaye da mutum ya samu kai wal asbabil mukhtalifa da sababi daban-daban lailan wani nahara wa alaihi akan wannan ne yukthiru min ya ce mutum wajibi ne an yukfira wajibi ne akan mutum a watan ramadan ku ji mazanmu da matanmu mu ji wannan muna gaya maku ne ma'azratan ila rabbina wajibi ne mutum a cikin ramadan an yukthiru min ya albaqiyati salihati ya yawaita faɗin waɗannan tasbihai waɗanda su ne baki ya baƙiyatus salihat su ne ka yawaita cewa subhanallah ka yawaita cewa alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar kun ga waɗannan a yi su ko ba a ramadan ba babbar kyauta ce babbar daraja ce to a ramadan mutum ya dinga maimaita su subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar fa hunna gharasul janna waɗannan su ne dashe-dashen aljanna idan mutum yana yin su ko da yaushe to yana yin dashe dashe dashe a aljanna to a ramadan kuwa linkin linkin dashe dashe ne wa habbul kalamu ila Allah kuma su ne mafi soyuwan magana a wurin Allah wa habbu ila nabiyina sallallahu alaihi wa sallam mimma tala'at alaihi shamsu kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya tashi yace subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar yace in faɗi wannan so ɗaya a rana ya fi soyuwa gare ni akan duk abin da rana ta haska duk duniya kenan kaga yanzu so nawa muka faɗi yau subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar faɗin wannan sau ɗaya ya fi duk duniya amma mutum sai je ta surutun banza wurin da ba amfani Wala ya zalo lisanuka rataban min dhikrillah saboda aka kada harshen mutum ya bushe yana ɗanye daga ambaton Allah to mu tsaya nan yanzu wannan zikiri ne sai addu'a addu'a da ake so a yawaita shi sai mu bashi haka na yin kaddara Allah lana albaka nuwasu waye zai yi shi training tun yanzu ne zaka saba ka dinga yin azkar din ka dinga yin tasbihin kana yi tun ba fara Ramadan din ba saboda in an fara Ramadan din sai ka ji dama ka saba kun san nan muka karanta kisan wani da ya ta tasbihi ya ta tasbihi aka ce me yasa baka gajiya ce saboda tun yana karami ya saba don haka yadda baya gajiya da lumfashi haka bai gajiya da tasbihi to ya saba ko haka in ba saba ba Ka ce za ka yi a wannan lokacin kana fara za ka fara jin hamma kana fara za ka ji kunnen kana kaikai kana fara ka ji hawaye yana zubowa ido da ka daina sai ka ji ka daina hawaye dama hawayen na shaidan ya shi wa alaikum salam mm yauwa don na san ka ne ba za ka ba da ka ji mai zafi amma na san ka baka nan aka yi ran nan da muka karanta cewa aka yi abin da ya fi wanda ya je ya samu ya je umra a lokacin azumi ramadan to ya bar dawafi ya ta sallah tare da liman din shi ya fi dan lokacin ladar sallah ta fi ladar dawafi amma in dawafin umran kake yi wanda sannan ne ka zo za ka yi umran to kaga za ka karasa amma in ba haka ba ana zuwa ka tada sallah to ala dawafi yanzu kai ta sallan nan kai ta sallan nan tare da liman a lokacin ya fi kai ta dawafi ran nan yana ji shekaran jiya ne ya kai ko amma kaga shekaran jiya ba kana yawwa saboda lokacin dawafi zaka iya yi da rana zaka yi an jima sanda ba a to amma in ka bar sallah yanzu liman ya gama to kai kayi asarar liman saboda limaman nan zababbi ne bayin Allah ne bi ma'anar kalima to in ka samu ka riƙa yin sallah bayan su suna yi ma addu'a suna yin addu'a in kai sa'a ka dace in ko kana dawafi kai kaɗai ne to shi kuma dawafin zaka iya ka bari ai sallar yanzu a gama in an jima kai za ka iya dawowa gobe bayan an yi sallah asuba kai ta dawafin kai ta dawafin har rana ta ɗaga ba mai tare ka to amma sallah in ka bata da daddaren nan ka kubuce kuma dawafin da zaka yi bai kai ta ba yanzu dan saboda falala abu to ka bas dawafi kai ta sallah tare da limamai shi ya fi saboda za ka iya dawafin wani lokaci ban da wannan lokacin ka ka hada ibadar duka amma in ka bar sallar ta wuce ka to an yi sallah ka nan kuma wataƙila ranar ne za a samu tambayar ka mai kyau ce ya fito na ka wanda Allah azurta shi da ita kawai je ta ta sallah ya bar dawafi in aka gama dawafi aka gama salla da dare ba za ba sai ta dawafin ka ba gobe da safe an yi sallah asuwa ba sai kai ta dawafin ka ba ka zo bayan sallar la'asar kafin magariba ba sai kai ta dawafin ka ba kaga lokutan dawafi da yawa amma ita sallar lokacin ta ɗaya ne na dare kuma gashi a cikin harami muka ƙara cewa idan fa kai sallah raka'a biyu a harami idan wani na nan Najeriya sai ya rika yin raka'a goma sha biyu biyu kullum ya shekara ɗari biyu da talatin da wata shida sannan ya kamo raka'a biyun da kai a harami to yaya sai kai raka'o'i ashirin da shida ai da uku misali ina ƙarshe ƙarshe ne kai talatin da uku kai kai kadai to shi shekara nawa zai kamo ka har abada ba zai kamo ka ba saboda kullum ya sha biyu fa nan, in kai ta yin sha biyu biyu ba ka fashi sai ka yi shekara ɗari biyu da talatin har da watanni sannan ka kamo wanda ya raka a biyu a masallacin makka kuma ba ma da ramadan ba kenan inda ramadan ne ko linkin ya ƙaru so saba'in a gaba ƙarfi abu ba ne

to kaddara ma haka ne har yanzu amma can a a tsaya kaddara ma a ce haka ne ko misali a ce an ce in mutum ya shigo dawafin umra ya gama ba dawafi ne ya gama ba to amma cikin masallacin wannan na bayan ba zai shigo cikin matsab ba shi ma an hana na na ai shine abin da nake ya yasa na ce mai tsohuwar doka ko sabuwar doka dan yanzu har raba sahun da ake sun dade ba sun sun sanar an janye yanzu komai an bude yanzu sun bude na eh kai sun ya dame ka shi kake ta faɗi in kai so ɗaya kai na umarka ka gama ba shi nan ba duk wahalar da kansu suka soyi saboda su dama da suka tafi daga nan suna ganin akwai wata bukatar da ta kai su ba su samu sai sun yi dawafi bakwai so bakwai to kai kuma da ka san ba haka ba ne, in kai dawafin umarka ka sauke na wajibi ba saura sallah ba to kai ta nafila mana na to kaji tambayin ai yana ma ji da kai shi wannan tafiya ba kuma ya amma shi hawa na farko hawa na biyu hawa na duk an kana hawa sun da ba to kaji malam ka tambayo shi kuma ma shi ma idan kuma an ce an hana dawafin ne watakila ya tambaye ka ne a ya san kai almajiri ne ɗalibin ilmi ne watakila yana tambayen ka ne don kai mai fatawa sai ka nuna mai cewa tun da dai kayi dawafin ka na umra in ma duka an hana dawafin ƙyale, dawafin yi ta sallah kai ta fili in an yi sallar isha'i tashi kai a goma sha biyu a cikin wurin za a hana wannan kaga in ba hana wannan ba ya samu sallah ba kuma kaga fa mu ba ba dama muke magana cewa aka in ka je wurin kai raka raka'a biyu to duk wani da zai wata raka raka'a biyu a duniya ka fi shi so dubu ɗari to wannan dubu ɗarin ita ce aka lissafa aka ce kenan dubu ɗarin nan mutumin da zai yi ta ya kamo raka'o'i dubu ɗarin ka sai ya yi shekara yana ta yi sha biyu biyu sha biyu biyu kullum rana sai ya kai shekara ɗari biyu da talatin da watanni sannan ya kamo wannan raka a biyun taka to kai sai kai goma sha biyu a wurin kuma yanzu inda ramadan ne an linka so saba'in to ya kai ni zai kamo ka to in an hana dawafin sai mutum ya ta sallah in an hana dawafin fito da kuɗin ka kai sadaka ba shikenan ma wa alaikumus salam wannan matsaf suke sai an shiga cikin matsaf ko ta matsaf ba ta kai dole nan bane wurin sallah su ma da suka gana ba barin matsaf din suke ba su koma can ciki su ta sallo su su sallar su baka wa ganin limat yana can ciki ba dole bane amma dai duk inda kake yanzu wajen wannan farfajiyan ka fito in dai ba wata fila ta tare ka ba kana ganin ka abab ba shi yasa zaka ga daga inda kake ganin ka'aba ma ai dole sai kai saiti har layi ke akwai na cewa sai ka yi saitin daidai lokacin ka'aba amma daga inda ba ka'aban ba layi sai ka daidai turin kawai to wannan wurin duk in kai sallah wannan farfajiyar na masallaci mai alfarma shi dai abin da muke nufi kenan ba a ce sai mutum yana zuwa yana kallon ka'aba ba ko sai mutum in dai kana cikin wannan masallacin to ba wanda zai sallar da zai kamo ka shikenan kaga wanda ya je malam ya kasa yin wannan sai a gaya mai wancan shi wannan da ya kira ka in ya ce yanzu sai da dawafi kada ya dinga sa abun ya ce wai saboda ya shiga ya ta dawafi ya ta cewa shi mai harami ne dinga zuba ƙarya ya aje abun shi ne doka in sun ce doka shi ne ka shiga kai dawafin umra daga nan ka cire haraminka ka zama abun nan iyaka ka shiga masallaci kai sallah ka je kai ta yin wannan Allah karba in dai mutum lada yake so amma kaga wanda ya je da niyan sai yayi dawafi so goma sha kaza sannan yake ganin bukatar shi za ta biya to shi ne fa zai ta wannan ƙarya dole sai ya yi wannan dawafin guda kaza ko kuma dama tura shi aka je kai mana dawafi so talatin kaga dole sai ce sai yayi to mun ko ba a samu haka ba ga shari'a Allah bai dora mana wannan ba bai kallafa mana ba mhm. wannan dawafin da ake ta cewa a zo a yi ta yi annabi ba mayin shi yi ba ba haka yi dawafin sa in ya zo yi dawafin sa ya zagaya so bakwai ya gama ba ta ake ta zagayawa ba hayye bakwai so bakwai ba rubuto mana haka ba ba rubuto ba wanda ya rubuto annabi ya tsaya sai da ya wannan bakwai so bakwai ba ce ai haka nan ba kan mu dora makan mu abu kuma kada mu dauka sai mun yaka nan zamu samu yin bukata wurin Allah ba daidai bane mun yaka mun yi ma Allah mummunan zato kada mu tsawaita da yawa har dai an kulle ko subhanaka allahumma rabbana wa bihamdi nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk allahumma ya rabbi اللهم يا ربي يا ارحم الراحمين يا ذا ya والاكرام يا حي يا قيوم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وصليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا